wannan haka wannan magana take domin wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi kamar su waɗannan da suka ba da umarnin kila a kai kuɗin fansa sun sa wata yarjejeniya ne na in an cimma wannan lokaci ko ko an kasa cimma lokacin da suke bukata hakan za ta faru? To, na baro Legas na je Sokoto don in ji yadda abubuwan suke don an mun shirya mu yan uwan shi jinin shi mu haɗa kuɗin nan sai aka ce muna gwamnati ta ce za ta bayar da kuɗin nan tun shekaran jiya ban da jiya aka yi ta wannan jarogama sai jiya ake gaya mini an bayar da kuɗin nan aka nace to su da suka haɗa kuɗin nan su tunda suna magana da bandits din nan su ɗauki kuɗin nan su kai ma wannan barayi a sako muna babanmu to aka aka yi ta wannan jarogama har yau jiya da daddare sai wani ya kira ni daga shinkafi ya ce min honorable shu'aibu an kai kudin nan na fansa da aka ce na ce a'a suna nan dai hannun gwamnati har yanzu amma muna sa ran za a kai su ga yau sai ce to in ba a kai kudin nan ba kar a kai na ce to me ke faruwa dan madami ya ce min gaskiya akwai matsala na ce wace matsala akwai sai ya ce mini zai sake kira na to sai yanzu bayan mun yi sallah azhar yanzu nan sai na ga miss na nashi sai na kira shi nace dan madami me ke faruwa ya ce min ranka ya dade in an kai kuɗin nan na fansa da baburan da aka ce ni ce a'a a yaran mu dai sun tafi sokoto an ciza za a hannanta musu abubuwan nan dan aje kai, amma dai ban san abin da ake ciki ba sai ya ce min to gaskiya akwai matsala Ya ce matsalar me ya ce akwai dai matsala na ce ka faɗa min ko menene dan madami ya ce gaskiya mutanen nan sun kashe sarkin gobe kamar to su menene suka bukata ta mai eh daga karshe an kai matsaya da su za a bada miliyan 60 cikin miliyan din nan 60 a sai musu babura guda biyar ni shi abin da ake gaya mini kuna zargin wasu ne na da hannu a cikin lamarin ai ai ko me a gaskiyar abin ya riga ya faru kuma muna da wasu maganganu waɗanda ba magana ba ce ta rediyo ko ta waya magana ce wadda take dunkule su barayin ai sai magana da wani kanan mu sun gaya mai wasu maganganu in Allah ya so za ku ji daga bakin shi abinda suka yi da shi kuma abinda suka yi da shi din nan ai duka maganganun da muke da su ai recording so mu dai wannan abu da aka yi muna an ci mu an ci mutuncinmu an wulakanta mu kamar kai da ɗansa ya kuka ji dangane da wannan hali da ake ciki ai abinda muka ji ba abin ne mai daɗi ba ko wanda ba dan uwan sarki ba duk wanda a fadin duniyar nan ai mun ga abubuwan da jama'a suke ta na nuna bacin ransu akan abubuwan da suke faruwa Allah da yake a hakan hakimin za mu haɗu a wurin shi wanda da ya zalunci wani zai da haƙi a kan shi Allah zai warware komai kuma zai yi ma kowa kyakkyawan hukuncin abin da ya yi To labarin da muke samu yau da safe na tashi sai na ga miskol na mutane guda biyu da sarkin kudin sokoto da wani dan madamin shinkafa sai na fara kiran sarkin kudu na ce na ga miskol ka ya ce eh na kira ka ne in kumfa gare ka an ce sarki ya rasu na ce a bani da wannan labari amma bari in confirming sai kuma na kira lambar dan madami bayan na hito sallah azhar na ce dan madami na ga miskol ka ya ce eh na kira baka dauka ba ce eh wayan tana nesa gare ni amma yanzu na ga miss na kai ce ah, kuɗin nan na fansa da an ce za a kai kun kai su ni ce ah, ba mu kai kuɗi ba ga sunan dai babur guda ake jira a sayi don sun ce sai an ba su babur biyar da waɗannan kuɗi to an samu guda hudu guda ɗaya an ce sai an zo ko zariya ko ina ake samun shi don babu shi a sokoto ya ce to kar ku kai kuɗin nan akwai matsala ni ce akwai matsala kamar me ya ce gaskiya kar ku kai kuɗin nan ni ce to ko menene dan madami ka gaya mini tunda ai mu babu wanda ya kai ga sarki gare mu gaskiya ne ya ce to gaskiya har ku kai kuɗin nan saboda jiya waɗanda aka sa su shiga tsakani dinnan an sa sun je a dabar halilu su bubu mm. ya ba da wani mutum an je a ga mutanen nan don a yi magana da su cewa ga abin nan za a kawo na babura dinnan da kuɗi mm. to wanda ya aika ɗin ya ce ya zo gaskiya ya iske ga sarki ya mutu da Allah ya mai wafati ya dawo ya gaya ma shi wanda shi magaje aika magajin shinkafi sai ya ce to bari in je in kai ma magajin shinkafi waya don ya yi maka confirming na wannan ya kai ma magajin shinkafi waya muka gaya. ya ce to rabul na kasa kiran ka ne in gaya ma ko in gaya ma sauran ɗiyan nan abin da ake ciki. ya ce to dan madame ya gaya min ya ce an ce sarki ya rasu. ya ce eh haka ne wanda suka aika ya je ya iske shiri a kwance ya rasu bayan la'asar ya ce wannan labari tabbatacce ne agaje ce eh haka wanda ya aika tunda ya je haurin kuma ya gan shi eh ya gan shi nace to a ina ne gawar shi take ya ce gawar shi tana nan cikin wani daji a kubuta kusa ga rabin nan gundun a nan sokoto Eh, a kubuta a hukumar mulkin gwaranyo ce ita iyaka tsakanin isa da gwaranyo nan kan hanyar gundumi zuwa sokoto to ya zo ya gaya ma magajin shinkafi wannan shi kuma magaji ya tabbatar min da wannan sai ni kira babban dan shi sarki din janjuna ni ce mai janjuna ga labarin da nake samu amma ka kira magaji sai yanzu muka kara waya da shi ya ce mai ya kira magaji magaji ya tabbatar mai gaskiya Allah ya yi masarki rasuwa. ya zuwa yanzu dai ba a kai ga zuwa ɗauko shi ba kenan. Ai to ba gawa tana hannunsu ba ai akwai ɗan shi guda kabiru wanda suke tare yanzu shi muke son yanda wannan labarin da muka ji yanda shi in ba su kashe kabirun ba shi yanda za a kubutar da kabirun sannan kuma shi in wannan labarin ya tabbata yanda za a ɗauko gawan shi in za su iya bayarwa. Hmm. To, eh, a bayaninka wato kamar ma kafin samun wannan labari har kun tanadi kuɗin fansan babur ɗaya kawai ake jira. Ai, a kashi biyu muka yi da muka ga gwamnati ta shiri da abin ta ki kulawa. To, ni na je na bar Legas ranar Litinin na zo Sokoto. Mun haɗu da waɗanda duk muke da bayani da su na je har gidan gidan iyalin shi na zauna da matar shi da 'ya'yan shi muka ce to dole ne mu tanadi wani abu wanda za mu abin nan kada ya zan na gwamnati din nan shiriri ta ta shiga a ciki kuma shi abin da ya faru to sai suka ce a dakatar gwamna ya ba da approval a je a nemo kuɗin nan don a bayar to jiya ake gaya mini an samu kuɗin yaran shi sarki su je su karɓo kuɗin a je a kai ma waɗannan 'yan bindiga to yau da sahi sai na kira shi babban ɗan shi janjuna shine hakimi na kyara hmm. ya ce janjuna me ake ciki ne ya ce to lallai ya ce ba zai je ya kai kuɗi na fansa ba amma waɗanda suke magana da barayi din nan da muhammadu kijiga da lawali nowa da shi muhammadu siraju sun an ce kantoma ya ce su je sokoto su karɓi kuɗi don a sai babura na aje a kai to na kira kowanensu don in yi confirming ah, ban same shi ba don haka an ce sun wuce sokoto wurin su karbi kudin don aje a kai na fansa din to kuma sai ga wannan labari na cewa Allah ya mai rasuwa. To yanzu da yake kai kana ɗaya daga cikin makusantansa na jini ya za ka kwatanta wa jama'a wannan labari mara daɗi? To wannan labari ba ya da daɗin ji mm. kuma abu ne na juyayi da bakin ciki wanda ya samu duka ƙabilanmu ta Hausa wanda waɗannan 'yan ta'adda suka aiwatar da kuma sakaci da lalacin gwamnati na rashin ba mutane tsaro wanda yake cikin primary objectives na kowace gwamnati shine ta kare dukiyarsu da rayukansu sannan irin wannan abu da aka yi na cin zarafi na a kama sarkin gobar a sa mai kaca da kafa a daure mai hannuwa ana dukan shi ana dukan ɗan shi jikin ina jina gwamnati ta sa yau sati uku da wasu kwanaki ah, abin juyayi ne abin bakin ciki ne Ah, mu mun hito zuri'a guda da sarkin gobe kakanninmu guda ne uwayenmu guda ne don haka ban san irin abin da za mu kwatanta abu na ciki da alhini wanda na tashin hankali a cikin wannan al'amari illa saura da mi dai mun san kullu nafsin za a maut kowace rayuwa za ta mutu yanda za ta mutu din nan Allah shi ya shirya yanda za ta mutu din kuma mun yarda da haka don haka waɗanda suka ci mu suka ci mutuncin gobir suka ci mutuncin hausawa to duniya na gani sannan kowa ya gani wannan gwamnati ba ta da niyya da waɗannan abubuwa don bidiyo mutanen nan kai da na najeriya da komi a turowa na gadara gwamnatin nan ba ta ko wani irin mataki ba wannan abin bakin ciki ne yayi ne kuma kai can najeriya da 'yan najeriya a cikin irin wannan hali da wannan kasa ta shiga karkashin shugabancin wannan jama'a ba abin da za mu ce allah shi da ya ba su mulkin nan shi ya san dalilin da ya ba su jarrabawa ce <clears throat> in sun kasa cin jarrabawa nan Allah ya soke takardunsu Allah ya san muna gare su don wallahi ba za mu taɓa yahewa ga waɗanda suka aikata wannan abu da kuma sakacin da gwamnati ta yi. Dama nawa ne suka suka bida a biya a basu? Sun ce a basu ai sun yi audio da shi wani kanin mu hmm. yana nan yana ta yawo na ganshi a viral ko ina a social media conversation din da suka yi tsakanin su da shi cewa sun haro daga miliyan ɗari hmm. aka dawo yaran suka ce ba su da wannan kuɗi sai in gidajen mu za a sayarwa a bayar hmm. suka ce ai yana da yan uwa yana da masoya yana da mi aka yi ta wannan ɗaya dai har a miliyan sittin aka yi matsayin miliyan sittin ɗin ni na mun sa mu guda mu ishirin mu tara miliyan sittin a bayar sai aka ce to Ibrahim Alhassan ya kira ni wanda yake shugabanmu na kungiyar gobirawa ya ce mu dakatar da abin nan don ya yi magana da mataimakin gwamna ya ce gwamna ya ce aje a biya kuɗin nan aje a samu kuɗin nan a baya to har jiya da na baro sokoto da ni ji kamar an samu kuɗin sai ni ce to bari in dawo abuja don in shirin asibiti in an dawo da shi a ɗauko shi daga nan sokoto a kawo shi wata asibiti a nan abuja kan haka na dawo jiya to sai kuma ga wannan mugun labari muna samu Allah ya musarkin gobe rahama Allah ya amin